sautuka helkwatar apc gabanin babban taron jam'iyyar daga alhamis din da ake sa ran zaben shugabannin jam'iyyar na ƙasa bincike na ya gano wasu na son a yi zaben ne ta hanyar ƙuri'a wasu ko a sasanta da duk da alaka da wanda ake so ya yi takarar shugaban ƙasa a 2015 abubakar lado suleja yana daga shugabannin jam'iyyar na riko idan aka samu consensus tsakanin kowane zon na mukamin da aka tura musu to falilai alhamdu idan ba a samu ba to waɗanda suke kai yanzu na riko a tafi a tabbatar da su su ci gaba ko da na shekara guda ne kafin a Oja Convention. Wani yanki ne aka ware wa shugabancin jam'iyya? Kuma babu wani yanki da aka ware wa shugabancin jam'iyya saboda maganan zonin din kowa ya tafi yayi nashi zonin based on ra'ayinsa wasu kuma da tunaninsu da harsashinsu. Ka kamar mu shugabannin arewa da muke cikin wannan jam'iyya mun yi itifakin cewa shugabancin jam'iyya mun mai da shi kudu maso yamma da yarbawa su kama da national chairman. Su kuma yan convention committee sun yi nasu zonin din sun kai chairman kudu maso kudu. To kaga ko akwai an samu saɓani. abu ne wanda za a duba a gani wanda aka cewa an amince da shi a tafi da shi haka in ku haka dan bai wato shi shikenan sai dai a tabbatar da wanda suke kai a ba su shekara guda su tafi a gama zaɓuɓɓuka sannan a zo a yi zaɓe. A zahiri ɗan takarar shugaban ƙasa na APC zai fito ne daga Arewa inda zallar talakawa ke mara baya ga janar Buhari. sai dai wasu 'yan jam'iyyar na yada wata manufar. Suna na saba imam gashuwa kowaye ya ce maka san an yi zaɓe mu za mu yi baya. Jiran Muhammadu Buhari lida ne na adawa kuma shugaba ne wanda talakawa suke goyon bayansa. amma hakikanin gaskiya manyan mutane suna adawa da shi ni mai ba janar muhammadu buhari shawara ya zo ya jarraba in 'yan jam'iyya sun ba shi dama ya zo ya tsaya idan kuma ya ga wasan ya canja ya bayi haƙuri cikin matasa wanda suka fito ake ga suna da kwarjinin mulkin ya mara wani baya domin mu ci zaɓe mu kawo da wannan gwamnatin pdp da ta addabi mutane talakawan Najeriya. Su waye kenan matasa da kake gani? Za ka misalin ɗaya. To kowa da ya sani kwankwaso Atiku yana bukata akwai su Nuhur Bado. Atiku hanyar Allah. tiku matashi ne. Ah, to matashi na kan janar Bahar Mara tunda janar yana gabansa a shekaru yana gabansa aikin gwamnati. Sunana Honorable Nasiru Gaza. Gaskiya tunda an riga an jaraba a Buhari karo uku kuma abu mun kai ga nasara ba to muna ganin in Allah ya da aka ba wa kwankwaso za mu kai ga nasara. A nasa bangaren sanata Danjuma Goje na ganin APC ce za ta maye gurbin PDP a 2015 dan abin da ya ce watsar da PDP da 'yan siyasar gaskiya suka yi. A kowace mazaɓa mun samu mutane isassu fiye da yadda muke tsammani ma. Barazana da ba da tsoro kada hana mutum komawa jama'ar apc saboda demokradiyya ne kira na biyu shine ina roƙon jama'a ai wannan siyasa cikin kwanciyar hankali ai wannan siyasa ba tare da faɗace faɗace ko zage-zage ko yanke yanke ba mulkin demokradiyya shine ra'ayin mutum ya fice shi ba faɗa ba ba amfani da makami ba mai siyasar nan yadda ba za mu cutar da kanmu ba kada mu ta zage-zage ko faɗace-faɗace ko yanke-yanke ko wani wannan ba zai kai man ko ina ba a matsayina na wanda na ji ba wannan abu kuma ba ya rubuta tijo Alamu da yana nuna gwamnoni za su yi tasiri wajen zaɓe ko naɗa sabbin shugabannin APC. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.